Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ambasadan kungiyar al'ummar Arewa mazauna Ghana, ya ba da takaitaccen bayani kan asalin kungiyar. Asalin Arewa Community a Ghana kungiya ne da akalla ya kai shekara wurin 63 zuwa 64 yau. Saboda an fara samun haɗin kan Arewa Community ne zamanin da Saddauna ya kawo ziyara a ƙasar Ghana, wanda ya zo ya samu 'yan wayen mu 'yan arewacin Najeriya da Hausawa suna nan suna kasuwanci suna shiga da fita, inda ya fara haɗa kansu kenan ya nuna musu cewa su wuri ɗaya shine mafi muhimmanci fiya ga rarrabuwansu saboda in sun haɗa kai shine zai sa gwamnati ya san da su in akwai abin taimakawa gwamnati zai yi yayi musu wasu shugabannin kungiyar sun yi fata a gudanar da zaben gane lami lafiya sannan kuma suka yi kira ga jama'a da su kiyaye daga duk abin da zai kawo fitina a matsayi na Alhaji Ali Muhammad Shamaki ni ne ambassador na Arewa Community Ghana fata muke da ba da shawara ga wannan zaɓe da za yi na wannan shekara mutane ya kamata mu kiyaye kawunan mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya she kiyaye fitina nisantar da kanka da abin da bai kamata ba kada ka kai kanka inda ba a neme ka ba kuma kada ka yadda wani ya ka abin da ba abin yin ka ba ne. Ni ne mai suna Malam Musa mai hula fardaunan Hausa'an Nima Accra Ghana ina kuma chief organizer Arewa Community 'yan asalin arewacin Najeriya. Najeriya mazauna Ghana. Muna kira a gare mu duka baki ɗaya A kan wannan zaɓe da za a yi a Ghana, to muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya. gana gana gana ita aka sa a gaba duk duniya yanzu maganan gana ce a kan gaba saboda haka don Allah mai fatan alkhairi matasa maza da mata a yi lafiya a ƙare lafiya yan siyasa a yi lafiya a ƙare lafiya ya zama ƙasar kasa gaba ba burin kanka kasa gaba ba Allah ya tabbatar mata da alkhairi har wa yau ga ƙarin wasu 'yan ƙungiyar da suka yi fatan alheri tare da addu'a da a yi zaɓe cikin lumana sunana Alhaji Mustapha Bayes ce man Arewa Community Ghana dangane da zaɓen da za a yi gana muna fatar allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya da mu da jama'ar mu baki ɗaya. muna yi wa mutanen gana fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a ƙari lafiya muna ma kowa fatan alhairi wannan zaɓen da za a yi allah ya allah ya ubangiji ya mai son bakwai ya mai kasan bakwai ya mai kowa ya mai komi ya jajjala da ikram si zai zaben muna mafi alhairi allah ya zaben muna wani fi alhairi allah ya ubangiji 自己 Allah wanda duk ya niyan mugun nufi Allah kaka bashi sa'a Allah kaka bashi sa'a Allah zaɓen munin mafi alhairi mu zauna lafiya duk duniya baki ɗaya Afirka baki ɗaya da nan Ghana. na Alhaji Mamur Jega ɗan Najeriya mai zama a Ghana a garin Accra. Muna fatar zaɓen da za a yi a kwanan nan Allah ya muna zaɓi mafi alheri kuma Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙare lafiya. Allah ya zaɓa muna shugabanni na gari waɗanda za su ciyar da wannan ƙasa gaba ta Ghana. Za a buɗe rumfunan zaɓe na masu kaɗa ƙuri'a miliyan goma sha takwas da ɗigo bakwai da suka yi rijista da ƙarfe bakwai na safe ranar Asabar mai zuwa bakwai ga watan Disamba kuma za a rufe da ƙarfe biyar na yamma. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.